Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 20 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji rahoto a kan ranar tanawa da 'yan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe daga jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da bayanin wani matashi da ya tafi yawon cirana a ƙasar Libya akan halin da 'yan gudun hijira da 'yan cirana ke ciki a can. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a iya magance abubuwan da ke sa mutane gudun hijira. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo wani jirgin sama maras matuki ko drone da ke dauke da makamai na ƙasar Iran mai goyon bayan gwamnatin Siriya. jim kaɗan bayan sha biyun daren litinin yayin da ya doshi inda jami'an soja suka bayyana a zaman wurin da dakarun sojojin ƙawance suke a kudancin siriya jirgin yakin na amurka ya harbo wannan jirgi na drone a lokacin da ya doshi wani sansani a kusa da at tam da ke bakin iyakar siriya da iraki inda amurka take horas da mayaka da suke fada da 'yan kungiyar daesh ko kuma isis a baya cikin wannan watan ma sojojin kawance sun harbo wani jirgin na drone na sojoji masu goyon bayan gwamnatin Siriya a kusa da wannan wuri, a cewar wata sanarwa ta rundunar sojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya. Wannan lamarin yana zuwa daidai lokacin da Australia ta ba da sanarwa a yau talata cewa za ta dakatar da hare-haren da mayakanta na sama suke kaiwa a tsakiyar Siriya na wani lokaci. wannan matakin yana zuwa kwanaki kaɗa bayan da wani jirgin saman yakin amurka ya harba wani jirgin saman yakin siriya abin da ya sa har kawar siriya ɗin wato rasha ta ce daga yanzu za ta ɗauki duk wani jirgin saman yaƙi na ƙasashen ƙawance da amurka take jagoranta a zaman na abokan gaba a samaniyar siriya wata sanawa daga ma'aikatar tsaron australia ta ce za ta nazarci yanayin samaniyar siriya ta kuma yanke shawara kan abin da za ta yi a nan gaba Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun gana da 'yan jarida a yau Talata domin yi musu bayani a game da ikirarinsu na cewa shugaba Donald Trump ya keta tsarin mulki a saboda karɓar kuɗi daga gwamnatocin ƙasashen waje ta hanyar kamfanoninsa ba tare da izinin Majalisar Dokoki ba. A makon da ya shige wakilai 'yan jam'iyyar Democrat su kusan 200 sun shigar da karar shugaban a gaban kotun tarayya game da kudaden da kamfanoninsa suka samu daga gwamnatocin kasashen waje tun lokacin da aka rantsar da shugaban watanni biyar da suka shige takardar karar ta ce trump da wakilansa sun ɓoye yawan kudaden da kuma lokutan da suka karbe su sanata richard blumenthal ya ce tsarin mulkin amurka ya tanadi cewa tilas majalisar dokoki ta amince kafin shugaban ƙasa ya karbi irin waɗannan kudaden ba za mu iya bayar da amincewar mu ba ga abin da aka ɓoye mana in ji shi dan majalisar wakilan tarayya john conyers na kwamitin kula da harkokin shari'a ya ce shi da sauran 'yan jam'iyyar democrat abokan aikinsa sun sha rubuta ma trump suna neman ya yi masa bayanin kudaden da yake samu daga waje amma har yanzu ko ofan ba a ce masa ba kada a shafa da cewar labaran duniyar nan suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Kwamitin Salon Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Eritrea da Djibouti da su warware rikicin bakin iyakar da suke ta hanyar lumana. Djibouti ta zargi Eritrea da laifin tura sojojinta suka mamaye yankin da suke rikici a kai mai suna Ras Dumera. A bayan da sojojin kiya zaman lafiya na Qatar su 450 suka bar yankin a makon da ya shige. Idan har da gaske Eritrea ta girka sojojinta a wurin, hakan zai janyo barazanar sake komawa ga yaƙi a karon farko tun gwabzawar da suke kan wannan yanki a shekara ta 2008 a lokacin wani taron 'yan jarida wakilin shugaban kwamitin sulhun majalisar ya ce suna goyon bayan wani shiri na ƙungiyar tare ƙasashen afirka na tura tawagar ganin kwakwaf yankin bakin iyakar ya kuma ce ya kamata dukkan sassan su yi aiki tare wajen kai zuciya nesa mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin siyasa Brook Zerihon na kasar Ethiopia ya gabata da jawabi ga wakilan kwamitin sulhun kan halin da ake ciki game da wannan batu. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kan kashe-kashen da aka yi a yankin tsakiyar Congo Kinshasa ya kuma ɗora wani ɓangaren laifin wannan kan gwamnatin ƙasar wadda ta kasa dakatar da kashe-kashen. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe yau ne kasashen duniya ke bikin karrama ranar 'yan gudun hijira wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da halin da 'yan gudun hijira ke ciki ta yadda za a ƙara ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwarsu. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya haɗa mana wannan rahoton. jamhuriyar nijar na kan gaba a jerin kasashen yammacin afirka mafi samun bakuncin 'yan gudun hijira a sakamakon tashe-tashen hankulan da ke da alaka da ayyukan kungiyoyin ta'addancin arewacin kasar mali da kuma wanda ya samo asali daga rikicin boko haram a najeriya mu da muna cikin kunci ne muke babu abinci kuma ruwa ma ya dan gagara kadan yo yawan mutane ake shine kasuwa mun yi yawa ruwan ne kuma ta yi mana bayan wannan akwai akwai tsoro amma duk da tsoron mun gode wa wayan nan soja namu da muke tare da su ko saka dare ne suna ta yawace yawace ko ina nan waje mu dai alhamdulillah faifai ne kawai muke kawo kuma zan mu su ma su je su saran ice su kawo mu mu shinkafa ta yobe mu zuba mu ba wa yara mu ma sai mu hakura haka Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta UNHCR ko kuma HCR ta bayyana cewa mutane sama da dubu ɗari biyu ne aka yi wa rajistar sun gudo Nijar saboda matsalar tsaro wanda kuma a halin yanzu ke samun kula daga kungiyoyin agaji da haɗin gwiwar hukumomin Nijar, in ji Bubakar Yunusa jami'in hukumar ta HCR. mutanen mali akwai su dubu sattin cikin wanda suka yi gudu daga mali in kun diba kart kamar na ce map na nijar kun gani garuruwan da ce tawa tilaberi cikin garuruwan nan babban nan ne suke babban wurin nan ne suke akwai mutanen da suka hito daga nigeria wadda yakin na boko haram ya tada musu hankali su su dari dubu dari da arba'in ne suke a ƙasar nijar kenan kun dauki dubu dari da arba'in da dubu sattin ya kai dubu har dari biyu da wasu abu haka amma banci wannan ma akwai mutane tun da dama kamar wasu mutane na zahir mutane na ivory coast mutane na chad da libi ma wanda wannan masaloli sun same su cikin kasar sun zo niger niger ya, tarbe su don dai su masaloli gare su cikin kasar nasu abun ya kai mahi da rai saboda shi suka zo nan wasu bayanai na nunin dalilan da ke tilastawa yan cirani ficewa daga kasashen su na asali zuwa neman mafaka wata alama ce da ke nunin kusanci tsakanin abubuwan da ke mafarin yawaitar yan gudun hijira da na bakin haure kamar yadda akan iya fahimta daga abubuwan da waɗannan 'yan cirani ke cewa. An sha gaya mana haka an kawo aikin da matasa za su samu cikin ƙasa duka duk wanda zai hawa mulkin shi haka ne ke ga mana. Me sai dai mu gani kawai duka manda in ta zo ta ƙare shiru ba su samu komi ba mu wannan abubuwa duk su ne suke mana wani ciwo ka. Irin waɗannan ababe sun sanya hukumar kula da 'yan gudun hijira bullo da wasu sabbin matakai ta yadda za a zakulo 'yan gudun hijira daga jerin waɗanda ke kan hanyar zuwa zuwa cirani ta barauniyar hanya. Mun bude wani eh, ofis Agadas sabon ofis ne. Ofis nan zai diba cikin mutanen nan da ke gudun nan. In an samu mutane wanda kama 'yan gudun hijira ne masololinsu yana kai da masololi wadda muna kula da su sai a ga abun da za a musu su zamna Nijar a jara musu harkoci in suna so su zamna in suna so su koma gida a taimake su. Taken ranar 'yan gudun hijira na bana na cewa mu kasance tare da 'yan gudun hijira a duk inda suke. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da To madalla a gaida Sulaiman da Barma yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Libya inda wani matashi da ya tafi yawon rana a can ƙasar ya bayyana halin da 'yan gudun hijira da baƙin haure ke ciki a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ga Malam Abdulwajid. Hakikanin gaskiya sunana Abdulwajid Hassan ɗan Najeriya ɗan jihar Kano suna unguwanmu ni ɗan ƙaramar hukumar Gwale ne ɗan ƙaya amma a halin yanzu ina libya garin Misirata. hakikanin gaskiya voa hausa kuna yawan ba da rahoto kan matasa wanda suke tafe-tafe daga kasashen afirka zuwa libya ina yawan sauran wani amma magana ta gaskiya yadda na biyo hanyar nan na ga da al'amuran suke ciki amma abin ba zai musulunci ba gaskiya mu dai mawalani ne haurawa mu je ko ina iyakacin mun nan mun zo mu nemi abin da muka samu mu koma gida amma wallahi matasa suna halaka matasa suna mutuwa matasa ba abin da baya samun A kan wannan hanyar daga Niger zuwa nan Libya daga Libya wa tsallaka zuwa Italy ga suna muna ganin su galibi maza da mata da ƙananan yara amma wasu sun gaba da shawara suna haƙura wasu kuma ba su haƙura su burin su kawai tsallaka wannan ruwan wasu kuma sun ma yi yunkurin tsallakawa an kamo su kuma ƙarshe su samu a fito su da gidan yari su ƙara yunkurin komawa wasu ta sanadin haka suke rasa rayukansu hakikanin gaskiya akwai aiki ja a gaban mu aikin ma ba ɗan ƙarfi ba ni mace zuwa wannan kasa wannan shine zuwa na farko amma gaskiya magana ta gaskiya domin Allah zama cikin wannan kasar a halin da ake ciki yanzu ba ƙaramin haɗari ba ne ba saboda me su kansu ƙasar ba kwanciyar hankali balantana kuma mu da muke baƙi. kira kawai da za muke so a ƙara wayar da shugabanninmu su yi ƙoƙarin samu da matasa aikin yi a samu mutane aikin yi misali kamar ni ina da sana'a ta na iya sana'a ni maɗinki ne kusan ma mahaifina aikin ke yake amma sakamakon yau mun cikin kanmu cikin yanayin babu dole da sa na ba iyali na na tsallo ko na wannan kasar yau ga shi na sha fiye da shekara ɗaya da wata kusan biyu ina wannan kasar duk da cewa ni fa ba ina kushe wai shugabancin jagoranmu ba Buhari wani ba sam aiki ma zuwa ya gaji wannan halin da muke ciki ya yi kokari ma da iya ma ya dakile yawan kisan kan da ake ta yi gaskiya ko ta wannan bangaren ma ni na jina ne alhamdulillah amma gaskiya mun rasa shugabanni tun farkon al'amari duk afirka gaba ɗaya mu da shugabanni wallahi wannan ƙasar libya babu ɗan ƙasar da babu shi a afirka in ma za a rasa ya irin su angola ko south africa su ne kawai ke tunanin amma wallahi babu ɗan ƙasar da babu akwai yan ethiopia akwai ɗan eritrea akwai ɗan kenya kai wallahi in zan faɗa muku abubuwan da idan abubuwan da muke gani da idan na irin yaran da ake tsallakowa da su mata yan shekara goma sha uku sha hudu sha biyar zo su karuwanci da sa tara kuɗi tsallaka su da jiwai Allah ya yawa da su ya dai kawo mu ce kawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Malam Abdulwajid Hassan kenan daga ƙasar Libya wanda ya turo mana sako ta kafar mu na WhatsApp na murya Amurka. Akwai abubuwa da yawa da ke sa mutane gudun hijira kamar yunwa, tashin hankali, annoba, rashin aikin yi da dai sauransu. Shin a ganin ku ta yaya za a iya magance abubuwan da bil'adama ke janyowa da ke sa mutane na gudun hijira? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Adamawa. Assalamu alaikum kuna tare da Muhammad Lawal daga nan Adamawa. To Malam Muhammad Lawal muna jin ka. Malam Muhammad Lawal daga Adamawa ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Muhammad Awal ya goce. Muna so ne yau mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya magance abubuwan da ke janyo mutane ke fadawa wato tarkon gudun hijira bari mu je jimeta mhm. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. suna magana da Adamu Abba daga Yola. To Malam Adamu muna jan ka. Eh to abin da ke jawo 'yan gudun hira su fita su bar kasashe su wallahi wannan sakacin gwamnati ne. abin da ya sa na faɗa gwamnati zai tashi zai nema kuri'an mutane ya ce zai muku aiki yi zai ba ku aiki yi zai gyara makarantu zai ba da asibitoci zai kaza zai kaza zai kaza bayan ya hau to shi kenan sai ya manta da waɗannan talakocin da dama an san talaka dama talaka ne ba a san da shi za a kula da shi ba. to a hmm. kullum yau mutum sai ka gani manya din sai su darna hakkin talaka ba sa kula da talaka ba sa kula da talaka sai dai su da kansu hatta su da kansu ma ko da ba su da lafiya ma maganin su ma ba a najeriya suke ba so su fita kasashen waje su ne su jinya kayan su su dawo lamun lafiya tuwon gidansu ma in sun ci ma mamako ko da ma gayan ma su tura ma talaka to malam adamu abba daga jimeta yola mun gode yanzu kuma bari mu je kaduna Maryam Dauda barka da lasariya. Barka ka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna da Najeriya. Malam Murtala kana lafiya? Lafiya na Hajiya Maryam. To ne ra'ayinka? To ra'ayinmu ne cewa wasu lokuta mukan ga kamar gwamnati da laifinta to amma gaskiya wannan karan abin ya yi yawa. Za ga ana ta nuno mutane sun je Sahara ɗarurruka sun mutu da sauransu. Hmm. gaskiya wahala fa ba ta kisa ya kamata mutum ya mu jajirce mu hakuri a ƙasar mu idan har ba mu iya tsaya mun nema a ƙasar mu ko mun gina ƙasar mu to ƙasar wa za mu je mu za mu samu arziki in har ba mu samu a ƙasar mu ba ko ƙasar wa za mu je mu gina na farko ko ka tafi ƙasar nan tun a hanya fa ko wanda na muka kira da shi ce wallahi a hanya sai mutum ya fara tafiyar nan zai gane cewa ruwa shayi ne tsabagen azaba da wahala da ke sai ya gwammace me yasa ya fito wannan tafiya. ya ce gara ka zauna a gidanka a anguwa kun rashin lafiya kai ga yan uwanka su duba ka in wahala ne makota su taimaka ma da abinci na farko a teku suke mutuwa ko a dara to mallam murtala kenan daga kaduna mun gode yanzu kuma bari mu je jihar ekiti salamu alaikum dawa muke magana daga ekiti yau kuna magana da abdullahi daga ekiti to mallam abdullahi muna jin ka to ni abin da nake fata dai kawai shugabannin mu su gyara in shugabannin mu suka gyara matasa ba za su tashi su kai taratan wajajen lajiyar neman wasu abubuwa ba. Mm. to mala abdullahi kamar ta wani hanyoyi ne kake gani ya kamata a gyara yau hanyoyin da za a gyara ya kamata shugabanni su ba matasa ayyuka in matasa suka samu aikin yi har abada ba za su tsallaka wani waje ba. Mm. To Malam Abdullahi mun gode da ra'ayinka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 48 mun samu wani kiran daga Edo. Hello kuna ji nan. Muna jan ka da wa muke magana. Na magana ne da Muhammad Zubairu. To Malam Muhammad Zubairu muna jan ka. Eh to ni abinda zan faɗa shine. Mm. Daga wannan mutane ne. ya kamata a dinga ba matasa aiki kuna ji na? eh muna jan ka a dinga ba matasa aiki ko da kananan ayyuka ne idan ba za a samu manyan ayyuka ba ya kamata a dinga ba su ayyuka yi bai kamata mutane 'yan najeriya suna yin shiga kasashen waje suna shan wahala suna mutuwa a ruwa ko kuma a shahara haka to malam muhammad zubairu kenan daga edo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar fatakwal Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Suna na da Salisu mai dabino da garin Fatakwal. To Malam Salisu muna jin ka. Kuda da ki dai haji haji mai zuwa haji a yanzu ne na kama rediyon mai san abin da ake abin nan. Allah sarki. Yau muna son mu ji ra'ayinka ne Malam Salisu akan ta yaya kake gani za a iya magance abubuwan da bil'adama ke janyo su da ke sa mutane na gudun hijira. kamar kamar yaƙe yaƙe haka ne ko kuma dai kamar eh, ya ko rashin ayyukan yi ko yunwa yawwa yawwa kamar dai rashin aikin yi dai shine ke haddasa gudun hijira wuce ne sai wata kasa neman aiki ya bar ƙasarsa neman aiki da a ce gwamnatocinmu suna mana adalci suna nema mana guraben ayyuka daban-daban to ai da kaga mutum ba zai bar ƙasarsa ya ce wata kasa neman aiki ba har yayin da ga aiki a ƙasarka. To mun gode Malam Salihu a gurguje bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa mana jan ka ne ra'ayinka? To to alhamdulillah ni dai gaskiya kun san a koda yaushe idan aka yi magana to dole dai gwamnati za a dora wannan nauyin. saboda gwamnati ya kamata a cikin kokarin da za ta samu matasa aikin yi da al'umma kasa kuma su kuma 'yan kasa abin da ke ba su shawara su yi koyi ga kanawa kasuwanci koya yake su kokarin da za su tabbatar da cewa sun kare mutuncin kansu shine kai mafita madan dauda a sha ruwa lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode alhaji musa garo kuma da kiran ka za mu dakata sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ƙarshen makon da ya gabata ƙungiyar da ke kula da wasan kare kai na taekwondo ta bayyana jadawalin tsare-tsaren da take ciki yanzu haka na shiga wasanni na duniya na wannan gasar a ƙasar Koriya inda Honorable Sumana Sanda shugaban ƙungiyar kare kai ta taekwondo ta jamhuriyar Nijar ya yi bayani dangance da irin manukohinsu na ganin sun takarwar wani a wannan kwamfalar musamman ta hanyar dan wasan kare kan nan na taekwondo na jamhuriyar niger da ya fice da ake ce ma alfaga kuma hukumar ta yi amfani da wannan damar domin gabatar ma 'yan kasar irin nasarorin da ta samu a tsawon wannan shekara a wasanni daban-daban na kasashen nahiyar afirka da ma na duniya na bangaren wasan kare kai ta taekwondo idan muka leƙa kuma a fannin ƙwallon ƙafa yanzu haka dai abubuwa na ci gaba da yin kamari wa masu horar da 'yan wasa da 'yan wasar inda jose mourinho mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ke fuskantar bincike yanzu haka akan maganar sarandan haraji da ya kai na tsabar kuɗi miliyan uku da digo uku na euro wannan dai ya biyo bayan irin zarge-zargen da sun ka 'yan wasanni kamar irin cristiano ronaldo da hukumomin karbar haraji na kasar spain ke zargin ya yi sarandan miliyan goma sha hudu da digo bakwai na kudaden euro wanda matuni aka gayyace sa a ranar talatin da daya ga watan yuli mai shirin kama idan allahu ya kai mu gaban hukumomin shari'a na kasar domin ya yi bayani haka zalika a ranar goma sha daya ga watan yuli mai zuwa hukumomi na shari'a na kasar faransa za su share fage na gudanar da bincike mai zurfi akan harkan nan na zargi dangance da neman mata da ya shafi dan wasan kwallon kafan nan mace balvena na kasar faransa wanda ya kawo ja ja'inja sa da ɗaya daga cikin taurarin kungiyar kwallon kafa na real de madrid dan kasar faransa cewa da karin benzema a wasannin confederation cup kuma ranar jiya litinin da kyar da sudin goshi ne kasar jamus da ke rike da kofin duniya ta yi nasara gaban kasar australia da ci uku da biyu kuma za a ci gaba da waɗannan wasannin idan allahu ya kai mu a ranar laraba inda rasha za ta goga da ƙasar portugal sai kuma mexico za ta goga da nouvelle zealand haruna maman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar ashirin ga watan yuni ne ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya domin jaddada bukatunsu a fadin duniya da jinjinawa dauriyarsu da kuma nuna godiya ga masu masaukinsu kamar yadda taron 1956 ya bayyana matsayin dan gudun hijira mutum ne wanda ya gudu domin gudun zalunci mai nasaba da bambancin launin fata ko addini ko kuma siyasa da sauransu wanda kuma yake wata ƙasa daban da ƙasar ta asali domin neman kariya. A shekarar 2016 yawan masu gudun hijira a duniya sun kai miliyan 22 yawan da ba a taɓa samun irinsa ba. 'Yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙabilu daban-daban da addinai da kuma fannonin rayuwa daban-daban. Amma duk sun ta'allaka a abu guda wanda kuma shine duk an raba su da gidajensu. Kuma sun gujewa zalunci ne ko kuma tashin hankali haddama ma ta'addanci wanda yake wasu ma garuruwansu amma da shi ya zama fagen daga wannan fitinar ruwan dare ce wanda ta shafi maza mata da yara na tsawon lokaci yayin da muke bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya bikin ya mana matashiya da cewa muddin zalunci rikice-rikice suka ci gaba tilas ne akwai bukatar ingantaccen shiri na kai ɗauki yayin da muke bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya bikin ya mana matashiya cewa muddin zalunci da rikice-rikice suka ci gaba tilas ne akwai bukatun ingantaccen shiri na kai dauki Shi yasa Amurka take alfahari da shugabancinta na samar da kayakin dauki na agajin gaggawa a duniya. Wannan dauki na Amurka na samarwa 'yan gudun hijira tsaro da kuma agazawa masu fama da matsanancin rashin abinci da muhalli da kuma ruwan sha da magunguna. kamar yadda wakilin amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta wallafa a mujallar wall street ta ce amurka ta ƙudiri niyyar tallafawa 'yan gudun hijira 'yan ƙasar syria da kuma taimakawa ƙasashen da suka ba su masauki ƙudurin amurka ya kasance na taimakawa waɗanda ke cikin matuƙar buƙatar taimako sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla a gaida Abubakar Janaidu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo wani jirgin sama marar matuki ko drone da ke dauke da makamai na ƙasar Iran mai goyon bayan gwamnatin Siriya jim kaɗan bayan sha biyun daren litinin yayin da ya doshi inda jami'an soja suka bayyana a zaman wurin da suka bayyana kenan a zaman wurin da dakarun sojojin kawance suke a kudancin Siriya. jirgin yakin na amurka ya harba wannan jirgi na drone lokacin da ya doshi wani sansani a kusa da atamf da ke bakin iyakar syria da iraki inda amurka take horas da mayaka waɗanda ke fada da 'yan kungiyar daesh ko kuma isis a baya cikin wannan watan ma sojojin kawancin sun harbo wani jirgin na drone na sojoji masu goyon bayan gwamnatin syria a kusa da wannan wurin a cewar wata sanarwa ta rundunar sojin amurka a yankin gabas ta tsakiya wannan lamari duk yana zuwa ne a daidai lokacin da australia ta ba da sanarwa a yau talata cewa za ta dakatar da hare-haren da mayakanta na sama suke kaiwa tsakiyar syria na wani lokaci bayan da rasha ta ce yanzu za ta ɗauki duk jiragen sama na kasashen kawance da ke shawagi a zamanin syria a zaman na abokan gaba. wakilan majalisar dokokin amurka sun gana da 'yan jarida yau talata domin yi musu bayani game da kirarinsu na cewar shugaba donald trump ya keta tsarin mulki a saboda karbar kuɗi daga gwamnatocin kasashen waje ta hanyar kamfanoninsu ba tare da izinin majalisar dokoki ba a makon da ya shige wakilai 'yan jam'iyyar democrat su kusan 200 suka shigar da karar shugaba a gaban kotu kan wannan batu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da mai Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Sidrak ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.